Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu yan uwana maza da mata barkanmu da haka barkanmu da wannan lokaci a yau bidiyon mu na yau zai nuna muku yadda za ku yi maganin shan datan da YouTube din ku yake muku kamar haka za ka ga wani wani datan za ka ga in kana kallon bidiyo a YouTube za ka ga kai tsaye datan kai ke karewa ba tare da ka ka ɗauki wani dogon lokaci kana amfani da shi ba za ka yi mamakin me yake kawo ma wa'annan matsalolin da yake sa youtube ɗinka yana ja ma data da za ga wani yana cewa shi youtube ɗin shi baya jan data ko mi kankantan datan da yake da shi zai kallon youtube yadda ran shi yake so to domin kasancewa da umar engineer tv sai ku danna mana subscribe sannan ku yi sha ɗin bidiyon zuwa ga sauran yan uwa da abokan arziki domin su ma su ƙaru yadda za ka yi maganin wannan matsalar abu ne mai sauƙi za ka shiga youtube ɗinka kai tsaye kamar yadda kuke gani za ka shiga youtube kamar haka in ka kama youtube bayan ka kama bidiyon da ranka yake so kamar haka za ka ɗan stop ɗin shi sai ka danna wurin 'yan ɗigo-ɗigon nan guda uku da kuke gani kamar haka in ka danna za su zaɓuɓɓuka na zagaya baka sai ka shigo wurin zaɓi na biyu wurin da quality ɗin nan yake sai ka shiga kana shigan shi za ka ga wasu zaɓuɓɓuka na kusan guda shida wanda ya baka in ka gan shi cikin na ƙarshen nan wajen 1080 ɗin nan sai ka canza shi ka mayar da shi zuwa ga 144 shi ne ya fi kowane sauƙin shan data in ka haka nan za ka ga lallai cikin sauki za ga ka kalli bidiyonka yadda ranka yake so ba tare da yana jama data sosai ba wayannan zaɓukan da kuke gani kowanne da kalan yanayin datan da yake sha sai dai kuma kowanne da yanayin kwalitin da zai fito da shi kaga za ka yi dawo da shi nan wurin 144 za ka yi kallon bidiyonka a youtube kamar kana kallon shi a kyauta da ya ƙanƙanuwar data Na gode. Sai wani bidiyon in mun haɗu. A ci gaba da yi mana subscribe sannan kuma a danna mana like sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.